الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسألة وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة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 mu da wannan yammaci mu da take saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a jihar kaduna a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan zulqa'ida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma yunin da ya zo daidai da 18 ko ga watan 11 miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin al-tafsir al-iraqiya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shehun musulunci abul abbas ahmad ibn abd al halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana 728 kimanin shekara 700 yanzu kenan kuma wannan majalisin shi ne majalisinmu na nawa a wannan littafin na goma sha biyar a jerin gwanon majalisanmu kuma na hamsin da tara idan ba manta ba malam ya fara magana akan menene ibada kuma bisa dukkan alamu malam yana mana tafsirin faɗar allah iyaka na abudu wa iyaka na sa'idu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa ya ubangiji kuma kai kadai muke neman taimakonka waɗannan kalmomi guda biyu muke bauta maka muke neman taimakonka ibn taymiya yace bauta wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai wannan satin mun ji bayanin da ibn taymiya ya mana abin akan abin da ya shafi bauta da rukunanta kafin abu ya zama bauta ga Allah yana da rukunai babu shakka sai an samu waɗannan rukunai ne abin nan zai zama bauta ga Allah sai an samu soyayya ta koli sai kuma an samu kaskantar da kai da miƙa wuya ga ubangiji kaskantarwa ta koli idan aka rasa ɗaya daga cikin rukunan nan ko aka rasa su duka biyun to abinda mutum yake yi ba za a kira shi ibada ba ko da kuwa hoton abin ya yi kama da hoton ibada ko da mutum zai yi tsalla a zahiri ga sanan da tsayuwa da ruku'u da sujjada da karatun qur'ani da tasbihi da komai idan ya kasance babu soyayya ta koli ga Allah a cikinta babu kankantar da kai ga Allah a cikin wannan sallar to ba sunanta ibada ba sunanta motsa jiki to saboda haka ya yi maganar wannan bangare na iyaka na gudu ya ce wannan hakki ne na ubangiji shi kadai ba dan ubangiji zai amfana da wannan ba ubangiji baya buƙatar komai a gurin bayansa ba wani abin da ubangiji zai buƙata a wajenmu mu da muke da buƙata bal cikakkiyar buƙata ba zuwa ga ubangiji sai da kasancewar wannan abun ubangiji ya yarda da shi kuma ya ba da umarnin a yi shi kuma yana son abun shi ya sa ya zama nashi sai bangare na biyu shine bangaren wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka wannan kuma bangare haƙƙi ne na bawa shi kuma shi ne abin da ibn tabi'a yake gaya mana ko zai ci gaba da gaya mana a wannan darasi da kuma darussan da za su zo nan gaba ibn tabi'a yake wa tawakkul wa isti'anatu lil 'abd dogaro ga Allah da neman taimakon ubangiji wannan haƙƙi ne ga bawa لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة domin dogaro ga Allah da neman taimako wajen Allah ita ce hanya guda ɗaya tilo tak da bawa zai bi ita ce igiyar da bawa zai rike ya samu biyan bukatarsa a ƙarƙashin wannan bautar da zai yi wa Allah babu yadda za a yi ka iya samun damar bauta wa Allah ba tare da ubangiji ya taimaka maka kan bautar ba ba za ka iya zama mumini ba in ba don taimakon ubangiji ba ba za ka iya shiryuwa ba in ba dan ubangiji ya so ka shiryu ba laka la tahdi man ahbabta walakin Allah ji man yasha saboda haka shiriya daga Allah take shi yake ganin dama ya bai ya bada ita ga wanda ya haka nan dukkanin abin da za ka yi ka gabatar da shi na ibada ba dan ubangiji ya so ka da shi ba za ka iya yi ba don haka kana bukatar ya taimaka maka ya baka iko ya baka dama ya baka gamdakatar domin ka yi wannan ibada din da yake so saboda haka neman taimako wannan daga bangaren da yake kasancewar shi ne hanya kadai guda ɗaya kadai wace da ta ne suke za ka iya samun bautar ubangiji ka iya samun cimma bukatarka sai ka zama wannan shi ne bangaren ka saura kaga iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wannan bangaren iyaka na abudu bangaren ubangiji ne wa iyaka na sa'in kuma bangaren ka ne kai bawa ka nemi ubangiji ya taimaka maka domin ka cimma bukatar ka hakan kai cimma ruwa cikin abin da kake yi na bauta masa malam yake falisti'anatu kaddu'a wal mas'ala wato alisti'ana neman taimakon ubangiji neman agazawa da tallafawa daga Allah daidai take da addu'a daidai take da rubutu kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka aljanna kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya raba ka da fadawa cikin wuta kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ko ya baka dukiya ko ya baka ƴaƴa ko ya raba ka da mugaye dukkan waɗannan addu'a dukkan wannan addu'a ce roƙo ne ta bangaren ka wanda kake fatan ubangiji ya saurare ka ya biya maka bukatarka al-mas'ala ka roƙe shi ya baka abin da baka da shi وزورة كالبت أنا أي تكيدا المسألة فأي تكيدا الدعاء والمسألة وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء الإمام الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ليلة بسكيمة لمن هديثي لمسلمي والدعاء يكيدا لتتفيل من يمنع وأن يتكب الشاهد صلى الله عليه وسلم يلا المعجم الكبير yana da al-mu'jam al-awsat yana da al-mu'jam as-sabir sannan yana da kitabud du'a da wasu kuma littattafai da waɗannan wannan malami ya ruwaito a cikin littafin nashi da ake kira kitabud du'a عن النبي صلى الله عليه وسلم تسلسلا تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي يقول الله عز وجل ما أيتا yana cewa yabna adam ابن آدم إنما arba'u ya يا كتا adam. abubuwa kudi ne kacal wahidatun li abu na farko na wani wa wahidatun laka abu na biyu na kali wato ɗaya na wani ɗaya na kali wa wahidatun bayni wa bainaka ɗaya kuma tsakanina da kai wa wahidatun bainaka wa baina khalqi ɗaya kuma tsakaninka da halittuna fa amma lati hiya ni amma abin da yake nawa cikin hudu din nan ba ta abudu ni la tusriku bi shay'a shi ne ka bauta mun kada ka hada wani abu da ni cikin bauta wannan hakki na ne ni kadai wa amma allati hiya laka fa amaluka ujazika bihi ahwaju ahwaja ma taqulu ilayk amma abin da yake naka ne hakkin ka ne shi ne idan kayi bautar bautan nan sakan ka maka a cikin abin da kai na aikin ka a lokacin da ka kowane lokaci bukatuwa zuwa ga aikin naka shi ne ranar gobe kiyama lokacin da kowa yake buƙatar aikinsa ko mun kankanta a sa masa a cikin sikeli wala Allah wannan zai zama dalilin da zai sa sikelin sai yayi nauyi ya rinjaye ayyukan sikelin sa na lada yayi nauyi ya rinjaye sikelin sa na ayyukan da suke da laifi to a wannan lokaci zan ka maka bisa da wannan ayyuka da kai mun yi abin misqala zabatin khairan yara wa man ya'mal misqala zabatin sharran yara wannan ta wasu malamai suka ce wannan ayar ita ce fi kowace aya ban tsoro ta fi kowace aya ban tsoro a cikin alkur'ani a ce dukkan irin aikin da kai komin kankanta ta koda kamar kwayar ko bayyane abu mafi kankanta a wancan lokaci da larabawa suke misali da shi ko da tamkar ta ne to sai ka gan shi lalle wannan da ban tsoro wa amma lafi bai wa gaidak dayan kuma wanda take tsakanina da kai kan du'a wa alayya ijaba kai ta bangaren ka addu'a za ta fito ni kuma ta bangare na amsa addu'a za ta fito wa amma lati bainaka wa baina khalqi wacce kuma take tsakanina da tsakaninka da halitta ta fa'ti ila an-nasi ma tuhibbu an yatuka ilayk fa'ti ila an-nasi ma tuhibbu an yatubu ilayk kai wa mutane abin da kake son su ma su yi maka wannan hadisi hadisi ne wanda yana da rauni hadisi ne mai rauni malaman hadisi sun ainihin na shi a cikin safar kamar yin rabe wanda yana da rauni kuma sannan mujallisi ne shi sa albani ya ambaci wannan hadisi a cikin silsilarsa ta alhadisu hadithu idan muka dubi abubuwan da hadisin ya kunsa za mu ga wasu daga cikin abubuwan ko ma mu ce duka abubuwan sun zo a wasu ɗaiɗaikun hadisai sahihai kamar abin da ya shafi haƙƙin ubangiji akan bawa shine ya bauta masa kare hada komai da shi haƙƙin bawa akan ubangiji shine ubangiji ya takanka masa akan wannan aikin da ya na bautar Allah wanda ya tabbata a cikin hadisin da ya gabata cikin wannan karatu wannan littafin hadisin Mu'az ibn Jabal a atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam har zuwa ƙarshen hadisin kun ga wannan ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zantsar da mu cewa haƙƙin Allah ne akan mu mu bauta wa Allah shi kadai kada mu haɗa wani da Allah cikin sa wannan haƙƙin Allah ne akan kowane mutum kowane bawa sannan kuma ya labarta mana cewa haƙƙin bawa ko kuma haƙƙin bawa da yake ga ubangiji shine ubangiji ya sakanka masa akan bautar da zai yi mun yi dogon bayani akan wannan hadisi da abin da ya rabe da shi sannan abin da ya shafi abin da ya shafi abin da haƙƙin da yake tsakaninka da ubangijinka wato abin da ya shafi addu'a shi kuma ya amsa maka ka yi addu'a shi kuma ya amsa maka idan muka ga hadisin ubadat ibn sabit da hadisin ya'la ibn umayya hadisin falalar fatiha za mu ga lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake gaya masa abinda ubangiji ya faɗa dangane da bawa lokacin da yake karanta fatiha a ciki a cikin hadisin yake cewa idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa hadha bayni wa bayna 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al wato lokacin da bawa ya daga miliyarsa cikin cikin sallah yake addu'a cikin karatun fatiha eh dinan siratal mustaqim ya ubangiji ka shirya da mu tafarki madaidaici tafarkin da yake mike totar babu gwane-gwane a cikinsa shine ne tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su ne annabawa da salihai da siddiƙai da mutanen kirki da suka gabace tafarkin da suka bi ka shirya da ni wannan tafarkin ba tafarkin waɗanda kai musu fushi ba su ne yahudawa ko kuma dukkan waɗanda suka yi kama da yahudawa waɗanda za su san gaskiya amma su take ta wala tsandi da ba kuma batattu ba su ne waɗanda suka yi ibada bisa jahilci suka yi ibada ba kan ilimi ba ubangiji ka kawar da mu safarkin waɗannan sinfofin mutane guda biyu waɗanda kai musu fushi saboda aiki da barin aiki da ilimin su da wanda kai musu fushi saboda aiki da jahilci wannan addu'a ce bawa yake nana ta ta yake maimaita ta kullum a cikin sallolin sa biyar da kuma sa na nafila ubangiji ya wannan tsakani na ne da bawa na wannan mun raba tsaka mun raba ni da shi ne hada baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa saboda ka bawa na yana da abin da ya roka abin da ya roka zai samu abin da ya ce yi masa ni kuma zan yi masa haka nan karshen hadisin fa ta ila lati ma tuhibbu an ya'tuka an ya'tuhu ilayk wannan ma ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban na cewa kai wa mutane abin da kake so su yi maka kai musu mu'amala kamar yadda kake so su ma su yi maka mu'amala ka so musu alkhairi irin abin da kake so wa kanka wannan duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to saboda haka wannan hadisi a dunkule da wannan siyagar da wannan sigar bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba saboda raunin da ya samu cikin kalkalarsa. amma ma'anoninsa sun zo a hadisai daban-daban waɗanda za su iya zama makwafi madadin wannan hadisi din mara ya ci gaba da cewa kaunu hada wa kaunu hada lirabbi wa hada lil'abd هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل في من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حدود الدنيا وهو غلط فمن بل التوكل في الأمور الدينية أعظم وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة وهي ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك باطله أرجه منها كالواجبات قال يأتي وقول هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء kasancewar an kasa abubuwan biyu aka ce wannan na Allah wannan kuma kaso ne na bawa aka ce ibada ta ubangiji ce isti'ana neman taimako kuma da addu'a da neman Allah ya tallafa ya azana wannan kuma kaso ne na bawa ibnu tabiya ce to wannan rabo wannan kaso an gina shi ne duba da la'akari da soyayya da kuma yarda soyayyar bawa da abin da yardar bawa ga abin da kuma soyayya ta ubangiji da yardarta ga abin a lokacin da kake bauta kake sallah misali kana yi ne domin ka samu wani abu a wajen ubangiji a dalilin sallar nan kana yin sallah domin ubangiji ya yarda da kai ya amince da kai ya so ka a dalilin haka suke kallon. domin ka samu gidan aljanna gidan aljanna gida ne da ubangiji yake ajiye masoyansa waɗanda suke son shi shi ma yake son su wannan makasudin shi yasa kake son sallar. inda ubangiji ya canza maka ya musanya maka wannan sallar da wata ibada daban to zuciyarka da soyayyarka za ka koma kan wannan ibada da ubangiji ya musanya maka da ita za ka bar waccan za mu ga a cikin musulunci akwai yadda ubangiji ya shar'anta wasu abubuwa daga baya aka sake musu kwaskwarima aka sake gyara su aka canza su da aka canza su zukatan bayan Allah a lokacin sai suka bar wancan suka koma zuwa ga canjin da ubangiji ya samu musu za mu ga cewa a farkon musulunci ana kallon baitul maqdis lokacin da ake sallah wato maimakon a kalli ka'aba sai a kalli baitul maqdis ubangiji daga baya ya canza wannan qannara ta fallu ba ka fi samai naka wajhi annaka qiblatan tardaha fa wajhi wajhaka shatr al-masjid al-haram ubangiji ya canza mutane ya canza musu alqibla daga kallon baitul maqdis suka koma kallon ainihin ɗakin Allah mai girma to kaga daga nan zuciyarsu sai ta tashi ta koma can sai suka ji gamsuwa da yarda da abinda da ubangiji ya yi musu na canji haka nan dukkanin wata ibada da da ake yi ta ubangiji ya canza ta za mu ga zukata sun ta'allaka da wannan canjin da aka samu ashe ita ibada ana san wannan dan zamantowar da wasila ce tsari ne da zai kai ka ga yarda Allah ba wai dan karan kansa ba daula ubangiji ban shar'anta maka wannan ba za ka yi shi ba kuma ba za ka ji kana kai shi ba shi yasa ba ma san bid'a duk kyalkyalinta duk kwalliyar da aka yi mata saboda me saboda Allah bai samu ba duk yadda za ka kai ga koda bid'a ka sa mata wata falala duk wannan ba zai sa zuciyar mu'minai masoya Allah da manzon ka fito ta ba amma da Allah ne ya ce ba mu yi kaga babu wanda ya kuma ya ce biki abun biki shi a shi kaga muna san dukkan wani abin da aka ce sunansa ibada domin mun yarda cewa wannan zai kai mu ga yarda Allah domin mun yarda da cewa wannan shi ne zai sa Allah ya so mu idan har babu wannan kudirin a zuci ba zai sa mu so abin ba to shi yasa ubangiji ya ce a afwan ibnu taymiya yake cewa an kasa ibada aka ce haƙƙin ubangiji ne sannan neman taimako akan wannan ibada din kuma haƙƙi ne na bawa ya nema wajen ubangiji ya bashi tallafi domin abin da yake cikin dukkan waɗannan abubuwan aikin ibadar da kuma abin da za a samu na neman yarda Allah da soyayya yace fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mula'iban lahu domin bawa a karan farko yana san kuma yana nufin abin da yake ganin ya dace da shi mula'iman lahu abin da yake ga ya dace da shi ma'ana abin da yake da yakinin cewa akwai amfani a ciki kuma akwai maslaha duk wanda kaga yana fita kasuwa da sassafe cikin tsananin sanyi ko ana tsananin ruwan sama ko tsananin hazo ko tsananin guguwa ko tsananin zafin rana ba wai sha'awar kasuwar a karan kanta yake kai shi ba sai dan abin da zai samu a gurin inda a ce zai je sha rana ne ya dawo ya je sha rana ya dawo zai daina zuwa amma kasancewar zai samu wani abin da ransa yake so wannan ita ce gaya ta ce manufarsa ta koyi to zai haƙura da dukkan wancan abu sai je yana son kasuwar sai da in bai fita kasuwa ba zai dinga jin wani kunci a zuciyarsa ya dinga jin wata damuwa yau bai san irin wainar da aka soya a kasuwar nan ba ba wai saboda muhallin ba ba dai saboda gurin yana da wata a ai tabbas ba gidan da yake inda yake kwana ya fi inda yake zuwa kasuwancin kyau amma sai ya ji zuciyarsa ta allaka da kasuwar saboda abin da zai samu a gurin mutumin da kaga yana kiwon dabbobi yana tashi cikin yana tashi da sassafe ya duba lafiyar ya ba su ainihin abinci idan suka fita kiwo ya ga wata bata dawo ba cikin dabbobin nan zai tafi neman ta idan ya ga wata bata da lafiya zai kokari ya kai ta ga likita ya duba ta ba wai yana yi bane saboda kawai kawai ya ga yana da dabba saboda abin da zai samu ta karkashin wannan dabbar abin da zai mora ta karkashin wannan kiwon na dukiya da abin da yake bukata na nama ko nono ko wani abu mai kama da haka sai ga wannan wasila din ya ji yana son ta ne saboda abin da za ta haifar masa nan gaba shi ya sa ya ji yana son wannan wasila ba ka ga ba ka ga mutum mai hankali yana yin wani abu ba wanda a sa da wahala face domin yana yin sa ne domin yana tunanin nan gaba akwai abin da zai samu karkashin wannan aikin daga mutum ya zo ya sanya kashin shi gaba ya yi tagumi yana kallon su don safe in ya fito ya shiga gonar kajinsa ba inda yake zuwa tsakar dare zai tashi karfe biyu in ya tashi je duba kajinsa lafiya suke ko kuwa masassarar kaji ta fara kama a banza ba zai haka ba sai yana ganin cewa akwai abin da zai samu ta hanyar kajin nan ba haka dukkan motsin tashi wato faɗi tashin bawa faɗi tashin ɗan adam mai hankali yana yin sa ne saboda abin da zai samu ta karkashin wannan aiki domin akwai yarda da soyayya da zai cimmata a ƙarshe wannan shi yake sa yake yi to shi yasa ibnu tayyiba ce fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mulaiman lahu yana kan yana nufin abin da yake ganin ya dace da shi ma'anar ya dace da shi abin da zai samu maslaha zai samu amfani ta karkashinsa don haka bawa yana bauta wa Allah yana sallah yana azumi yana zakka yana fita jihadi domin a karkashin wannan ya san zai samu yarda Allah a karkashin wannan ya san zai samu wato gidan aljanna da ubangiji ya tanadar wa mutanen kirki shi ya sabi yake yin wannan faɗi tashi wallahu ta'ala yuhibbu wa yarda ma huwa al-ghayat ما هو الغاية ما هو الغاية المقصودة في رضا في رضا وبنجي ينا سم ينا كما يرداد أبنت الغاية المقصودة في رضاه abinda duk za ka yi shi domin ka samu yarda Allah Ubangiji yana son wannan abu duk abinda Ubangiji ya sa ka yi shi domin a ƙarƙashin ta za ka samu yardarsa to Ubangiji yana son wannan abu shi yasa Ubangiji yake son sallah yake san azumi yake san ayyukan da'a yake san masu tuba yake san masu tsarkaka duk yana yin wannan domin a cikin wannan akwai abin da yake yardarsa jalla wa'ala wa yuhibbu alwasilata tab'an li zalika an ka wa hubbuhu amma abin da yake ya fi dacewa wa yuhibbu alwasilata tab'an li zalika ubangiji yana san wasilar da za ta kai ka ga wannan yardar tashi domin a ƙarƙashin abun akwai yardarsa akwai soyayyarsa wa illa kadan ba haka ba kuwa fa kullu ma'murin bihi ba man fa man fa'atuhu aidatun 'ala al-'abd duk abin da ubangiji ya umarni da shi duk abin da yake kai ko yake ka bari to kai ne za ka ci moriyar wannan aikin ubangiji ba shi ga ci moriyarsa ba yana san abin ya yarda da shi duk da cewa ba shi ne zai mu ci moriyar abun ba kai zaka ci moriyar abun to kasancewar abin da zai sa ka yi ko ka bari akwai yardarsa a ciki akwai amincewarsa a ciki sai yasa yake son shi shi yasa ya yarda da abin an gane ko saboda haka ubangiji baya bukatar komai daga daga wajen mu baya bukatar wata wata ibada ta mu abinda kawai yake bukata shine mu yi abin da za mu samu yardarsa wa ala hada fallazi zanna أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا به إلا حبوب الدنيا إلا حبوب الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم ابن تيمية كتو أبيتا بعنا البيان إليه وأن دكا وصوة أن سكي بوك سكا بوك أكون نفسي سنة سورارات أبينا لكي فتا ذاك سورارات ذاك قال أبينا ابن تيمية يكي لفي يكي تو جهكا dukkan wanda ya yi tsammani ya yi zaton cewa shi tawakkali wani mataki ne na gama gari yana daga cikin matakai na gama gari wato bayan allah na kwarai suna kakkaɓe tawakkali daga zuciyarsu akwai waɗanda saboda rika a cikin harkar sufanci suka rika zaton cewa tawakkali wannan na gama gari ne amma in mutum ya rika baya buƙatar tawakkali to wannan shi ne abinda ibn taymiya yake so ya gyara irin wannan aqida ba aqida ce kyakkyawa ba ba aqida ce da aka gina ta aka kyakkyawar fahimta ba su suna cewa shi mai tawakkali wanda tawakkali din nan ya kunshi al-isti'anatu billah neman taimakon Allah to wannan ya manta cewa ubangiji ya gama kaddara abubuwa ya rubuta su shi yasa har yake neman wani abu a ƙarƙashin tawakkalinsa suka ce kuma kaga wannan yana zama wato gibi ga aƙidar mutum halal fi aqidati ya dinga zaton cewa akwai wani abin da nan gaba ubangiji zai iya ba shi saboda addu'arsa saboda roƙonsa saboda tawakkalinsa suna ganin tawakkali wani abu ne da ake neman wani tarkace ko jin daɗin duniya da shi ba wai abin da ya shafi addini ba ibn taymiya ya ce to wannan duk kuskure ne tawakkali neman ubangiji ya taimaka maka akan ibadar da kake yi akan abin da zaka samu yardarsa wannan shine mafi girman abin da ma za a kira shi tawakkali ko menene kake yi ka nemi ubangiji ya yarda da kai cikin wannan abu ka yi fatan ya dora ka akan hanyar da za ta kai ka ga samun yardarsa wannan shine babban abin da ake nema a karkashin tawakkali shi to kaga ashe kenan a ce tawakkali wani abu ne da ake neman hazzi na duniya da shi wani rabo na duniya yace wannan kuskure ne ba a san me ake nufi da tawakkali ba ce wa huwa ghalatun bal at-tawakkul fil umur ad-diniyyah a'zam a cikin al'amuran mu na addini tawakkalin da muke yi shi yafi girma muna tawakkali cikin ibada domin abinda muke nema ubangiji ya taimaka mana mu yi ibadan nan kamar yadda yake so kaga wannan tawakkali ne to kaga kuma wannan shi yafi girma ibada ta kunshi ta kunshi aqida har zuwa mafi garancin abin da ubangiji ya dora wa bawa kaga duk waɗannan abubuwa kuma da ya dora masa akwai yardarsa a ciki akwai amincewarsa da soyayyarsa a ciki mu yi tawakkali dan mu cimma wannan manufa kaga yana daga cikin manya-manyan abubuwa to yaya za a zo a ce kuma tawakkali wata aƙida ce ta gama gari Malamin ya ci gaba da cewa wa aidan fattawakkulu ila al-umur ad-diniyya ya ce fa al-umur amma abin da yake cikin fatawa kuma abin da yake cikin fatawa na da shi ibn tabiya shi fi dacewa da da siyakin wannan wannan guri shine wa aidan fattawakkulu ila al-umur ad-diniyya التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها tawakkali yana daga cikin al'amura na addini wanda wajibi ko mustahabi ba zai tabbata ba ba zai cika ba sai da shi abinda kuma dukkan wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zama wajibi abinda ba zai yiwu kai mustahabbi ba sai ta hanyar ka shi ma ya zama mustahabbi a shekara tawakkali yana cikin al'amura na addini wani zo ya ce tawakkali wani abu ne da na mukami ne na amma wannan kuskure ne da فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضى ولا زي wanda duk zai guje wa tawakkali to yana guje wa abin da Allah yake so yake umarni da shi kuma ya yarda da shi to shi ne amma da ya so ya yi mana ta'aliki akan menene zuhudu zuhudu ba shi ne ka guje wa abin da yake Allah ya yi umarni da shi ba ka giyanta ka ce wannan ne zuhudu a'a az-zuhudu al-mashru' huwa tarku ar-raghbati fi ma la yanfa'u fi ad-dar al akhir ce menene zuhudu kalmar zuhudu kalma ce da kuke jinta wasu suna tutiya da ita wanda kuma aka yi mata mummunar fassara aka ba ta mummunar ma'ana ba a fahimce ta daidai ba aka rika taɓar daga da sunan zuhudu wanda kuma zuhudu a shara'ance abinda yake nufi shine ka bar kwaɗayin abin da ba zai amfane ka a lahira abin da duk ba zai amfanar da kai komai a lahira ba kada ka rataya zuciyarka da shi wannan shi ake cewa zuhudu ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله شيني كبر أبن را رارانا مباح رارانا حلال وانت بازي تيم كامك أكم بيئي الله ولا شيل الزهور زامغا باوي زما cikin datti ko cikin talauci ko cikin tsiraici ko da yunwa shine zuhudu ba wasu ɗauka mutum ya zauna cikin datti da ƙazanta shine mai zuhudu ko mutum ya zauna cikin talauci baya neman na kanshi shi ma zaune shine mai zuhudu ko mutum ya ɗauka sa kaya waɗanda suke marasa kyau marasa kyan gani wanda suke da datti da ƙazanta har ma ana cewa daga cikin falalar wasu waliyya da ake faɗa aka ce shi idan ya sa kaya baya ainihin cirewa sai sun jirgin sai jirgin sun narke a jikinsa kada ya canza wasu to sai a gashi yana tafiya tsalala su to wannan wani shi ne wani ya yi tutiya ko aka yi tutiya da karamarsa aka ce kayan da ya sa kayan sun shekara goma sha biyar a jikinsa bai canza ba hula kuma da ya dora a kansa har zai da tsutsa ta fara zuba daga kansa wannan duk ana faɗar irin karamominsa wannan karama ce haka wannan ƙazanta ce da tini ba ya da alaƙa da addini ko ta kusa ko ta nesa to ka duba cikin littattafan karamatul auliya za ka ga irin wannan faɗa maka cewa wanda ya shekara arba'in kullum baya cin yankin yankin gurasa ɗaya shekara ta arba'in ko a ce maka yana daga cikin zuhudu kada ka ci abinci sai ka kai wani matakin da idan ka tofar da ya kula ba zai hau ba saboda babu wani maiko a jikin yawon naka idan ka har ka zubar da yawo kaga guda ya hau kai to da saura tukunna sai ka kada ba da lokaci to aka dauka wannan shi ne zuhudu sai ga mutane da datti suna yawo cikin a ce waliyai ne ana faduwa ana neman tabarruki da su wataƙila a katsina ba ku da su sosai amma wajen mu suna nan wani ma mahaukaci ne ya yi duku-duku da hauka saboda an ba shi irin abin da suke cewa tarbiya an sa shi a ɗaki an yi matar da shi an kishantar da shi ya wahala ya ji gata. tun yana da ɗan tsauran hankali har yanzu sun ce ya haukaci aka fito da shi a haukaci aka ce ya ga Allah saboda haka shi yayin yayi rusuli don haka ya da ya ce kaga ba magana tsafta kuma ya eh, ta yawo cikin da ke kwana cikin kwatami kashe gari kuma a ganshi a fada a gaishe shi a ce wannan yana da yana da karama yana da walittaka a gurin Allah to gaskiya wannan ba da alaka da addinin Allah alaka ta kusa ko ta dai fito da irin wannan abubuwa da sunan addini yakar addinin ne cutar da shi kansa addinin ne shi ya sa makiyan Allah waɗanda suke ganin irin waɗannan suna irin wannan abubuwa da sunan addini sai suke ɗaukan addinin musulunci addinin ƙasar ne addinin gidadanci ne da kidahumanci da wauta da hauka saboda haka ya gan shi shi tsantsan ya ga wancan kuma bakinsa da gaje da gaje da goro an ce masa shi ne ma yake wakiltar addinin kaga wannan duk mummunan fahimta ce da ma'anar zuhudu zuhudu baya cin karo da wadata saboda haka aka samu masu wadata a cikin annabawa masu kuɗi masu arziki cikin annabawa irin annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim annabi ne kuma wanda allah ya bashi wadata ba talakan annabi ne. inda za ku gada annabi ibrahim da wadata ne lokacin da ya yi baki me ya kawo musu eh faraga ila ahlihi faja'a bi'izlin sami? faraga ila ahlihi ya sadada yayi sanda zuwa iyalansa kan ba su ji ce in abinci za ka bari ba ba bukata sai ya sanda wanda ya nuna maka ya saba ma kan raba baki amma wanda za ka je ya ce a kawo maka abinci za ka ci za ka baro faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hanim da bi ijlin ya yi san da zuwa ga iyalansa kuma bai ce da mai aiki ya ba wannan ya nuna maka shi da kansa yake hidimar bai kirawo dan aikinsa ba ko wani yaransa ko wani hadiminsa shi da kansa ya yi santa zuwa ga iyalansa sai ga shi ya zo da dan maraƙi samin wanda yake mai kitse kato abin kawo mu dan maraƙi lafiyayye bai rage komai ba ka san kai ne sai ka ce to ku da kuma sha wahala kuka abin da ai sai ku dan mutsara a sai ya ɗauko shi kam ya kawo musu wannan yana nuna yana da arzikin dabbobi nabi ibrahim yana da wadata amma kuma wannan bai kore masa zuhudu ba annabi ne kuma zahiri ne annabi ayyu shi ma mai wadata ne annabi dawud annabi sulaiman sarakuna ne ba ka taɓa ga talaka fitik kuma sarki dole yana da wani abu sarki a bushe ba babu shi sarakunan duniya ne sarautar su ta wuce sarautar mutum ma har ta kai kan aljannu sarautar annabi suleiman ta hada hada aljannu shi zai ke ku yi ku bari duk wanda wanda zai ce yana da damar ya sa aljani ya yi masa wani abu ƙarya yake ƙarya yake bautawa aljanin aljani ba za ka more shi ba sai idan za ka bauta masa ka yi masa abin da ya saba wa Allah sai za ka yi shirka amma wani ya ce wai shi ya rika wajen rukuya har aljanu ma gaya masa magunguna suke yi wallahi ya zama boka ya ce wai har aljani ba shi magunguna suke yi duk wanda ka ji ya fara faɗar haka ka sa masa alamar tambaya ba wanda ubangiji ya sakhara wa aljanu suke yi masa hidima fi sabilillahi sai annabi sulaiman amma ka ji wai a ce ga wani mai ya yana da turken aljanu a ce masa mai turken aljanu da mai turaka ko to ai ban san mai turakan ba na dai san mai turken to wannan wannan bauta musu yake yi ko dai ya zama yana bauta wa aljanun ko kuma dan damfara ne dan ko wannan mu duba mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama akwai wanda ya kai shi amma lokacin da aljanu suka kawo masa farmaki yana sallah wasu ma sun ɗauko gumaguman wuta suna neman su kona shi da shi da ya shaki wani har ya ji danshin harshensa sa akan hannunsa sahabai ba san me yake faruwa ba sun dai ga annabi ya yi gaba ya kai shi haƙa ta haka kuma ya dawo baya bayan an gama sallah suka tambaye shi ya ce gashi gashi aljanu ne suka kawo farmaki na shaƙi ɗaya hatta waje su bar da lisani ala yadi sai ya ce wa laula da'watu akhi Sulaiman la rabattuhu bi sariyatin min sawari al-masjid yatufu bihi min danu ahli al-madina ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da ya addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ba dan wannan addu'ar ba da na daure muku shi a cikin masallaci kaga annabi suleiman annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai yi wannan ba saboda annabi suleiman annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba saboda annabi Suleiman ya riga ya addu'a ya ubangiji ka bani mulkin da babu wani wanda kuma zai zaina da shi saboda ubangiji ya bashi mulkin aljanu yana iya hora su ya dila su yi masa hidima yadda yake so annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai ya kasance bai yi wani abu wanda yake nuna cewa shi ba ya samu mulki irin na Suleiman ce laula da'watu akhi Suleiman wannan shine laula da sadaka da laula harfun tila'il bi wujud inji malaman nahu saboda wani abu wani abu ya kiyuwa saboda addu'ar annabi Suleiman daure shi din ba zai yiwu ba wani kuma ya ce yana da taraka. annabi sallallahu alaihi wasallama duk fafatawa da ya yi da mutanen maka da ƙurai shawa har ma da rubawa daga ƙarshe-ƙarshe babu inda ya taɓa cewa aljanu sun taimaka masa aljanun nan babu mummunai ne eh sura guda ubangiji ya saukar a kansu kul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajala kaga akwai mummunai ma'ana a cikin sahabbansa akwai aljanu amma ya taɓa cewa aljanu ku zo ku taya ni ko a je a ɗauko mun abu jahil bai ta faɗa ba da a ce wannan ikon kuma wani za a ba shi shi bayan annabi suleiman to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ya yana da wannan ikon annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba sai kawai kai ka zo ka ce kai kana da turaka ko turki wanda dan dan fara shi ya yasa ibnu taymiya cikin wasu tafsir yake cewa babu wani wanda aljanu za su yi masa hidima su sa shi ko su hana shi ko su kawo masa wani abun amfani sai idan zai bauta musu sai idan zai bauta musu ya yi musu hidima shi ma to a lokacin za su abin a lokacin su kuma za su nemi sai kafar cewa Allah sai ta zaga dukkan wani boka da zai yi sihiri to sai ya haɗa da sabon Allah ba zai yiwu ba a yi sihirin ba kafirci واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر saboda haka sai da kafirci sannan sihiri zai yi babu kafirci sihiri ba zai yi ba amfani da aljanu ba zai yi ba ku duba wanda yake da ya auri matan nan 88 86 mai auren matan nan 86 matsafi ne zalla cikakken matsafi ne shi ya sa lokacin da aka kai shi fadar sarkin nufe aka ba shi alkur'ani aka ce to ka nuna inda aka ce ka auri mata 86 ka auri mata barkatai sai ya ce shi yanzu shekara ashirin an hana shi ɗaukar alkur'ani shekara ashirin baya baya taɓa ƙur'ani an hana shi kuma karanta ƙur'ani da haka in ya zo sallah ma ga mabiyansa ya wuce gaba sai dai na sa din ya dinga karatun qur'ani in ya gama shi ya yi to da wannan ne su aljanin su kuma suke masa hidima su dinga kawo masa kuɗi ba a san daga ina suke abin nan suna taso kudin jama'a suna kawo masa an ce kawai da ya sa hannun sa aljihu zai dinga fito da a hajjihun rigar da aka kawo ta sabuwa zai ɗauko kuɗi ya biya tela kudin zai fito ya rasa sa ya raba mabiyarsa ya ba su labarin an yi isra'i da shi an zo ubangiji ya aike shi akan al'arshi sai jibril ne yake gaya masa haka jibril ne yake masa wahayi to wannan abun kan ku yi mamaki su waɗannan aljanun da suke saso masa kuɗi su za su ba su wannan sharuɗa ɗin sai ka yi kaza hatta auren mata barkatai ɗin ba, kan ku yi mamaki su suka sa shi kuma yana amfani ta hanyar tsafi don ya turke matan saboda yadda muka samu labari da muka je garin makotansa suke cewa dukkan ɗaki ɗaya mace shida yake sawa kaga dai ashe ba daɗi suke ji ba amma ya turke su da sihiri kuma da yake najeriya kasar banza ce a yaƙi ake da addini yanzu yana da lauyoyi 86 iya adadin matansa kowace mace tana da lauya ɗaya da aka ba su kutum na ya kare shi lauya 86 an dawo da shi gidansa bayan shi sarki yana so a kore shi daga ƙasarsa an dawo da shi yanzu haka mobile da yake gadin gida lokacin da muka wuce da mobile a gurin suna suna masa suna gadin sa ka duba irin rayuwa da ake a kasar nan abinda aka san yaƙi ne da Allah da manzansa da addini da lalata ɗabi'a al'umma shi ake ɗaurewa gindi abinda kuma aka san shari'a ne addini ne shi ake yaka ka duba dokokin da ake barin a cusa su a cikin kundin tsarin mulki har ba wasu jihohi suka karba suka runguma suka yadda da su dokokin da suka shafi yara ƙanana da mata da sauransu ka duba a ciki yaƙi ne da Allah da manzansa amma ana so sai an yi amfani da bawa da mulki da karfi wajen a ɗabbaka su ko su ga wasu abubuwa kuma waɗanda suke su tsara ne sannan sun saba wa hatta tsarin wato tsarin abin haƙƙin ɗan adam ɗin sun saba mai mata huɗu an ce ya danna haƙƙin ɗan adam ya tara mata barkatai mai mata tamanin da shida an ce yana da haƙƙi an ba shi lauyoyi su kare kuma abin bakin cikin hadda musulmi hadda musulmi cikin lauyoyin da suke kare shi to wannan ƙasa ina muka dosa anya a cikin irin wannan yanayi akwai wata ajanda da za ta iya fitar da mu daga daga wannan yanayi babu a ji wata ajanda da za ta sanya matuƙar baka sanya ajanda gyara addini ba wallahi kasar ba za ta gyaru ba matuƙar za a za a ci wato mutuncin Allah da manzansa ci mutuncin addini a ci mutuncin bayan Allah ya zama wannan musera da haƙƙi kan wannan sannan lokacin da ake kokarin yada addini tabbaka shi kuma nan yanzu mutum bai da haƙƙin wannan to babu shakka babu kuma abin da zaka yi ka samu irin wannan ta gyaru domin zalunci in yayi yawa ubangiji halaka ka zaki wa tilkal qura ahlaknahu lamma zalam wa ja'alna li mahlikihim maw'ida zalar sai zalunci to ubangiji zai halaka idan bai halaka ba irin halakar da aka yi wa mutanen da suka gabata ta hanyar tubbukewa gaba daya to a halaka mu ta hanyar talauci da fatara da yunwa da rashin zaman lafiya muna fatan ubangiji ya dube mu da idan rahama malai yake wa zuhudul mashru'u huwa tarku raghbati fi ma la yanfa'u fi dar al-akhirah zuhudu na shari'a shine ka bar abinda ka bar abinda ba zai amfane ka a dinan lahira ba wa hiya fudulul mubah shine wato rara ta mubahi ta halal allati la yusta'anu biha ala ta'atillah wacce ba a samun taimako da ita bisa biyayyar Allah wato duk abin da za yi wanda ubangiji ya halatta maka ka yi shi to ka yi shi idan zai taimaka maka ka bauta Allah ka abinci bakin gwargwado da zaka samu karfi wannan ya taimaka maka bisa bautar Allah ka nemi dukiya bakin gwagwado yadda za ka iya tsare mutuncinka ka taimaka wa bayan Allah ka taimaka wa addini idan ka wuce iyaka wajen neman dukiya misali duk da neman dukiyar halal ce ba haram ba ne amma in ka tsananta to ka fita daga abin da ake cewa zuhudu zuhudu ka tsaya kan abin da ka tabbata shine zai taimaka maka bisa biyar Allah da taimakon addinin Allah muna magana akan cewa a cikin salihai a cikin annabawa akwai waɗanda suna annabawa ne kuma suna da zuhudu kuma suna da dukiya muka ba da misalin waɗannan a ciki kuma akwai waɗanda suna da talauci kuma suna da zuhudu kamar annabi yahya misali annabi isa waɗannan duk ba annabawa bane waɗanda suke da wadata sannan suna da zuhudu kuma haka nan a cikin salihan bayi kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suke da wadata irin su abdurrahman ibn auf irin su usman ibn affan irin su talha ibn ubaidillah irin su zubair ibn awwam irin su mu'az ibn sa'ad sa'ad ibn mu'az sayyidul sayyidul aus irin su ainihin usayd ibn hubayr waɗanda suna da wadata sannan kuma salihai ne zahidai ne daga cikin su akwai akwai wanda fukara ne kuma zahidai irin su sayyidina ali ibnu abi talib irin su khabbab ibnu al-arak irin su salman al-farisi irin su mus'ab ibnu umair wanda lokacin da ya rasu aka rasa da ma za a yi masa za a yi masa ainihin likkafani waɗannan duk salihai ne fakirai kuma zahidai akwai wanda ya haɗa. wato samahatul aghniya sannan wa zuhudul fuqara yana da wadata da kyauta da sakin hannu da ungo-ungo na masu akwai yana da kuma zuhudu na masu babu na waɗanda suke masu talauci mara tashi kamar shi kan kansa manzo sallallahu alaihi yana ya hada samahatul agniya sannan kuma ya hada zuhudul fuqara yana samu amma ko baya ajiyewa da ya samu zai rasa da ya samu zai bayar kaga bai rasa ba kamar yadda wasu suka rasa gaba daya sannan bai tara ba kamar yadda wasu suka tara irin su sayyidina abubakar irin sayyidina umar waɗannan dukkan su suna da samahatul azmiya suna da kuma zuhudul fuqara ashe kaga zuhudu ba wani abu ba wata sifa bace da take da ta'adduki da wadata ko take da ta'adduki da talauci har da za a ce wanda yake talaka shi ne zahidi wanda yake da akwai ba zahidi ba ne a'a wannan mummunar koyarwa ce mummunar fahimta ce sannan duk abin da zai amfane ka a lahira barin ta ba zuhudu ba duk abin da ka san zai amfane ka a lahira barin ta ba zuhudu ba kama annal wara al mashru' huwa tarku ma qad yadurru fi dar al-akhirah وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما, ما فعله أرجح منها كما يندى أبدا أكي سوى الورع الزيني الزيني ولا شرعة إذا إيه شيء شيني كبر أبدا زي تنتدك الكو أبدا زي إيه تنتدك إيه على هنا دق أبدا كتيدا تنتدكن سما أكذا شيء إن كايش أن يقوم بذلك شيء كبا شيني أبدا أكي سوى abinda zuciyarka ba ta nutsu da shi ba kake shakka to ka yi kokarin ka guje masa ka kaurace masa don kada ka je ka fada cikin abin da Allah baya so wannan ya cutar da kai a lahira wa huwa tarkul muharraman shi ne kabar haramu wasu shubuhat kabar abin da yake shubuha abin da yake da rikitarwa abin da baka san hukuncin sa ba allati la yastalzimu tarkuha tarka ma fi'luhu arjahu minha kabar haramu a inda barinsa ba zai jawo ka bar abin da ya fi barinsa ba ka bar haramun a inda barinsa ba zai jawo ka bar abin da ke wajibi ba aikata wajibi aikata jinsin fi'lu jinsin wajibat afdalu min tarki jinsin muharramat kamar abin da yake ka aikata abin da yake wajibi shi ne fi da ka bar abin da yake haramu idan aka kawo kawo tsakanin aikata wajibi da barin haram ka zama a tsaka mai wuya ko dai ka aikata wajibi amma zai jawo ka yi haram ko ka yi haram amma kuma ko ka bar haram amma kuma zai jawo kamar wajibi ka ganin tsaka mai wuya kake ko to da musulunci ya ce aikata wajibin shi ne a zama a kan barin haramun haram iri biyu ne akwai ma ta harimuhu ta hariman mutlakan akwai kuma ma ta harimuhu ta hariman fi halin juna hali cikin abubuwan da Allah ya haramta duka akwai wanda an haramta shi ta kowane bangare ta kowane yanayi ta kowane hali babu wani lokacin da za ka samu kanka a cikin halittu ban da sabo akwai kuma abin da an haramta maka shi a wani lokaci ban da wani lokaci Allah ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun abubuwa guda uku da Allah ya faɗa a nan haramcin su haramci ne na gaba daya babu wani lokaci da suke halatta shirka da Allah zalunci da kuma ainihin alkawdu ala Allah bil ilm ka faɗi magana ba da ilimi ba ka jingina wa Allah waɗannan a kowane lokaci haramun ne tun lokacin da ubangiji ya halitta duniya har Allah ba madaukakin sarki ya naɗa ƙasa ba za a taɓa samun wata shari'a da za ta halasta ɗaya daga cikin hukun nan ba a taɓa samun hukun ba za a samu ba wannan tahrim ne tahrim mutlaq na kwata-kwata na gaba daya akwai abin da an haramta shi sai halin duna hal an haramta maka cin bushi an haramta maka shan giya an haramta maka cin najasa misali amma akwai sanda zai iya zama halin ko ba haka ba idan mutum yana tafiya yunwa ta gallabe shi ya zama na babu abin da zai ci sai bushi idan ba haka ba kuma ya mutu a nan yana tsakankanin abubuwa biyu bainar tikabi muharramin ko kuma sarki wajibi. akwai wajibin da yake kansa shine siyanatu nafsi Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ubangiji ya wajabta maka ka tsare rayuwarka wannan aikin tsare rayuwarka wajibi ne to kuma ya haramta maka shin mushi a nan sai shari'a ta yi sassauci kada ka bar wajibi wanda shi ne tsara rayuwarka ka ci cin mushi a cin mushin dan ka tsara rayuwarka an fahimta kaga anan za ka aikata abin da ke haramun ne saboda kada barin aikata haramun din ya jawo ka salwantar da wajibi wanda shi ne tsare ne tsara rayuwarka haka nan da za ka bi kishi a gurin da babu abin da za ka sha ka kashe kishin ka ta giya biya haramun ce ko ba haramun ba haramun kaga anan wasu daga cikin malamai suka ce ka sha giyar domin tsare rayuwar ka wajibi ne a kanka kada barin wannan haramun ya sa ka talautar da wajibin da yake kanka imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin da ya ce ba za a sha ba saboda giya ba ta kashe kishi kun ga ashe abin da ya sa shi ya hana dan ba za ta kashe kishi ba ma'ana wanda yake ganin za ta kashe kishi zai iya cewa a sha ko haka nan da a ce babu abin da za ka sha sai fitsarinka Allah ya kiyaye kaga jasa ce jasa ce haramun ne mutum ya sha bawalinsa ko bawalin wani ko ya sha ruwan kwatami wannan najasa ce haramun ne ubangiji ya halatta mana tsayibat ne ya haramta mana haba'is to idan ya kasance mutum ya samu kansa cikin wani yanayi ko dai ya halaka saboda kishi ko kuma ya sha najasa to alai shan najasar ya zama masa wajibi domin wajibin tsare rayuwarsa an gane ko don haka akwai lokacin da zai iya zama wato ainihin halal ne akwai lokacin kuma da zai iya zama haramun ne akwai lokacin da zai zama haram ne wani lokaci ya zama halal ne waɗannan su ne abin da suke zama ta harimun su ba harim ne mutlak ba ba a haramta su gaba ɗaya ba an haramta su ne a wani lokaci zuwa wani lokaci wannan shine abin da ibnu tabiya ke ishara zuwa gare shi a nan yace barin haram da shubha wanda barin ta ba zai jawo barin abin da aikata shi shi ya fi jaye ba kamar wajibai saboda haka za mu ga shari'a babu inda ta halatta shirka don babu inda shirka take da maslaha ta kowace ta kowace lahiya babu babu inda shari'a ta halatta zalunci dan babu inda zalunci ya zama yana da maslaha yana da amfani ta kowace lahiya za mu ga babu inda shari'a ta halatta alqawlu ala Allah bila ilm to shi yasa ubangiji sai ya takaita haramci haramun a cikin abubuwan nan guda uku yake kun ka ce inda ba inda ba a da su hasirin ne kamar ka ce babu haram sai waɗannan guda uku din to ina sauran haram haram suka shiga malamai suka ce ana nufin al-muharram tahriman mutlaqan saboda haka abinda aka yi abinda ba zai shiga cikin nan ba da damun baya ciki abinda yake tahrimin sa ba mutlaq bane damun bai shiga ciki ba don haka wannan shi ne abinda ake kira alwara ka bar abin da yake zai cutar da kai a lahira in an ce menene zuhudu zuhudu ka bar abin da ba zai amfane ka ba a lahira wani ɗan zai shi kuma ka bar abin da zai iya cutar da kai a lahira da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gam da kasar ya ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wannan ya ce don allah menene hukuncin wanda ke aiki a local government amma bai zuwa aiki kuma duk wata za a bashi albashi ya karba halal ya ci ko haram yake ci haramun yake ci kuma da ba zai yi aiki ba kuma a bashi kuɗi ya yayi aiki wannan haramun yake ci ah, babu ko shakka wannan kuɗin da ake bashi ana ba shi mukabilin aikin da aka ɗauke shi ne a kai kuma aikin nan da aka ɗauke shi a kai aiki ne na al'umma bai yi wa al'umma aiki ba kuma an ɗauki kuɗin al'umma an ba shi da sunan ya yi musu kaga babu shakka wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzansa ya ha'inci mumine ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan ya ha'inci amanar da aka dora masa ubangiji ya haramta wannan ya hana wannan don haka wanda yake wannan ya san cewa abin da yake ci dukiyar al'umma yake ci ba bisa haƙƙi ba ya tuba ga Allah ya daina abin da ya san ya ce ya yi lissafi ya yi aikin al'umma da su ba wai zai ce ya mayar da su local government ba don ya mayar da su local government cinyewa za ya mayar da su ne hannun wasu za su zama su ma a zaliman ne kamar sa a sai ya yi wani aiki da al'umma za ta amfana ko ya bayar taimako inda za a yi abin da al'umma za ta amfana da shi wannan kuma ya ce ni da ɗan shi'a ne amma yanzu na gamsu da irin hujjojin da aka bada amma game da mu'awiya da aliyu ban gamsu ba sosai saboda shi aliyu shi aliyu ai fa'ur rashidun ne amma shi mu'awiya ba shi ba ne yake nufi eh, baya cikinsu to wannan rikici ai kamata ya a ce ya bi abin da aliyu ya ce saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin to muna yi maka barka da murna muna taya ka farki. da Allah ya raba ka da bakar kaya ya sa ka gane addini na kwarai dan burbushin da ya rage maka insha Allah shi ma ubangiji zai raba ka da shi mun san duk sanda wani ya hijira daga wani addini ko wata akida yakan dawo da dan sofa ne na wasu abubuwan sai a hankali wannan ba zai hana a ci gaba da yi masa bayani ba tun da yanzu abin da ya shafi mu a waya shi kadai ya rage insha Allah shi ma za ka gane na farko dai na san tun da yanzu ka zama ahli sunnan ka yarda cewa sahabban manzo Allah suna da falala kuma suna da haƙƙi akan mu wannan martaba da ubangiji yayi ta bayanin ta tasu ta isa ta sa dukkan wani kuskure da za su yi ubangiji madaukakin sarki ya ce musu sun yi wa addini aiki muawiya yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi balma yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi ya amince a yi wahayi su rubuta yana cikin kasabatul wahyi wanda duk irin kalai da cewa da da bibiya da aka yi ta yi wajen a tara sunayen waɗanda suka samu martabar zama masu rubutun wahayi har ma da wanda sunayen nasu ba su inganta ba cikin masu rubutun wahayi abinda aka samu bai wuce mutum arba'in ba cikin ɗumbin dubannin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alkittani ya faɗa a cikin littafin sa at-taratibul idariya to kaga <clears throat> aka ce cikin arba'in mutum ya ya samu fitowa a cikin wannan arba'in babu shakka ya samu wani matsayi ba sannan kuma ya samu falala ta sahabbai a jumlace gaba daya yana cikin shi ma waɗanda suka samu wannan falala abin da ya shafi tsakanin abin da ya faru tsakanin su da da da aliyu radiyallahu ta'ala anhu da ba ku aqida bu ahli sunna kamar yadda muka karanta lokacin da muka yi karatun wasiyatul kubra gaskiya da dacewa tana bangaren aliyu da jama'arsa bangaren muawiya da mutanen sham sun yi ijtihadi cikin abin da suka yi sun yi kuskure wannan ijtihadin ba shine ya dauke su daga ba shine ya dauke muawiya daga matsayin sahabi ba yana nan a matsayin sahabi martabar sa tana nan sannan martabar sa ta sahabi kuma za ta hana a ce kuskure ya ijtihadin sa ba kaga kenan ashe ba ka da wata matsala dan an ce muawiya ya yi kuskure bai sallama wa ali ba kuma ka sani fa sanda ali sanda ya ja da ali a lokacin ba a yi wa ali mu baya ba kafin ma a yi baya a lokacin da ake ta cece ku ce a kan jinin Usman a lokacin ya fara ja da shi kuma bai ja a kan cewa Ali ne ya cancanta ya zama shugaba ba ko ba shi bane ba akan wannan ya ja da Sayyidina Ali ba wai bai taba da'awar cewa shi ne ya fi Sayyidina Ali cancanta ya zama shugaba ba ya ja da shi ne akan batun jinin Sayyidina Usman Sayyidina Usman yana da yan uwantaka ta jini da Muawiya dukkaninsu daga kabilar bani umayya ne Allah kuma maɗaukakin sarki ya ba shi wata dama ta idan an kashe masa nashi ya tsaya ya ga ya nemi haƙƙin wanda aka masa aka kashe masa Allah ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wannan shi ne abin da ya karfa fushi sai da muawiya Allah kara masa yarda yake ganin shi yanzu shi ne yake da haƙƙin ya ce ina waɗanda suka kashe sayyidina sannan waɗanda sun kashe sayyidina usman duk sun bi sun lafe sun makale a cikin rundunar sayyidina ali sayyidina ali shi kuma yana ganin matukar yanzu ba kai ya haɗu ba ba za a iya za kwakulo waɗanda mutane a tsayar musu da haddi ba suna da ƙarfi suna da makamai ai a garin madina suka aika aikar da suka yi an rasa samun waɗanda za su iya faɗa da su har su fitar da su duk cewa sayyidina usman din shi kansa ya hana a yi yunkuri na a fitar da su daga madina ya ce ba a kyale suka a taɓa su to suka yi wannan aika aika sannan kuma suka shige cikin rundunar na ali a wannan lokacin da ake kokarin a ga mulkin ya samu tsayawa da kafarsa ba lokaci ba ne da za a kokarin zakulo wani da wani da wane a tsayar musu da haddi haka shi sai na ali ta bangaren sa yana ganin eh ya kamata a yi wannan amma a samu haɗin kai sai da tuna Aisha da Talha da Zubair ta bangaren su kuma suna ganin ya kamata a tsayawa da mutane wannan haddi don haka cikin su babu wanda yake ja da na ali kan cewa shine khalifa ta haka wani abu ne na ijtihadi ya sa aka aka samu samun fahimtar juna wannan ba shi zai sa gaba ɗaya ka tattara su ba ka jefa su a cikin kwandon shara ko ka ɗauki sai na ma'auya ka jefa shi a kwandon shara daga cewa duk wannan martaba kuma da aka zana masa ta zube kuma mu ahlus sunna muna lalata tun da tattafan mu da muke karantarwa abinda suke faɗa gaskiya da dacewa tana bangaren sayyidina ali bangaren sayyidina muawiya sun yi ijtihadi amma ijtihadin sa kuskure ne wannan ko baya hana a darasta shi a kiman tashi a martaba shi a matsayin sa na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabbai ba ma'asumai bane ba annabawa bane sukan yi daidai sukan yi kuskure amma daidai din su ya ninninka kuskura kuransu kuma ubangiji auna ayyuka yake wanda yawa shi ake izina da su ba wanda yake kaɗan ba wala Allah wannan ɗan takaitaccen bayani amma inda mutum zai zai zai samu alwasiyatul kubra a ciki ai mun yi wasu bayanai da yawa zai fara samun bayanai a kan haka na talatin da biyar ko ai ba darasi dai bane wannan matsalar to to to ka bar shi ya tsaya duka yana so a yi masa bayani akan wani hadisi da daina ya ruwaito daga anas akan yin dariya a cikin masallaci hadisin yana cewa lalle yin dariya a cikin masallaci duhu ne a cikin kabari bayan haka yana so kuma a yi masa bayani akan ibnu maryam wanda ya kirkiro hadisan ƙarya akan falalar wasu surori na ayoyin alkur'ani mai girma to na farko wancan hadisi bai inganta ba kai daga jin dailabi ka san bai inganta ba kamar yadda yudi yake cewa a cikin kaddimar jami'ul sabir jami'u sabir ya ce in ka gana ce hadisi da ya ruwaito to kasancewa bai inganta ba sai na ƙara bayani ba haka wannan hadisin bai inganta ba kana so ka ce abin da ake yi na dariya wani lokaci ba daidai ake yi ba ba haka bane wannan hadisi ba ingantacce bane ba hadisi bane sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sukan zauna masallaci su yi muzakarar abin da yake ya faru a jahiliya su karanta wasu ma yan waje waje lokaci ma su rika jifa da kankana a junan su rayuwa za a yi jefa jefa da kankana ba a yi dariya ba saboda ka ba daidai ba ne wancan kuma ibnu abi maryam sunan shi ba ana sunan shi no no hujjani ba wai ba ibnu maryam sunan shi ba ibnu abi maryam kuma babban makaryaci ne wanda ya ta kirkira hadisai na ƙarya idan ka duba da tattafai na jarhu wata din za ka ga bayani a kansa ayyukan bid'a suna rusa dukkan ayyuka suna rusa dukkan ayyukan dan bid'ar ne ko kuwa in yayi wasu ayyuka waɗanda suka dace da sunna ana karɓar wannan ayyukan bida alhaba za ta shafi wannan ba abin da yake rushe ayyukan mutum shine kafirci ko shirka mutum ya yi ayyukan kafirci ya yi rujja to wannan shi ne ayyukansa yake wanda shi ne aikinsa yake abin da rushewa gaba daya amma duk abin da bai kai rujja ba abin da za ka ci da shi saban Allah ne wannan baya rushe aikinsa idan dan bida ya yi bida'ata an mayar masa da bid'arsa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad fa huwa rad haka an mayar masa da bid'arsa wannan ba zai shafi sauran ayyukansa da yayi ba amma dai wannan bid'a ba karba ba kuma an rubuta masa alhakin dan bid'a yana nan a matsayin dan bid'a matuƙar dai bai dawo ya rubuta sunna ba kuma dan bid'a ba wai wanda zai yi bid'a sau daya ko sau biyu ko a cikin wani abu da ya istihadi shi ne ya zama dan bid'a mutum ya iya yin aikin bid'a ko ba dan bid'a ne. ɗan bid'a shine wanda ka'idojin da ya gina addinin sa aka yi na bid'a za ka ga ya yadda cewa shi ne ma za su iya kawo wani abu da sunan addini a yi aiki da shi ba wanda zai kuskure ba ya ɗau wani hadisi da bai inganta ba ya zata addini ne yana ta aiki da shi daga baya a iya faɗakar da shi ya bari wanda aiki da yi shi ba shi mai da shi dan bid'a ba ko ya ga wani abu a cikin littattafai kamar littattafan mu na fiqh ya zaci cewa sunna ta tabbata da wannan abun ya rika aiki da shi sai kuma daga baya sai ya ji cewa ai abin babu da tushe a sunna ba haka dan yana yin wannan ba shi ke nuna ya zama dan bid'a abu matukar ya yarda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi yake da hurumin ya shar'anta sai ai kaza a samu lada ya yarda da wannan ka'idar kuma akan ta yake tafiya kuskure da zai faru da bangaren sa a wasu ayyukan ibadojin sa ba zai kai zama dan bid'a ba wannan kuma yake kafin da ya wuce kayi bayani akan insurance ce to dan Allah malam ina son bayani akan hukunci da hukunci kan halacci ko haramcin mutum ya aiki a babban bankin Najeriya wato Central Bank an ce shine bai malin kasa kuma shi wannan banki gwamnati ce gwamnati ce daga gwamnati ne albashinsa yake zuwa wato yana zuwa daga bajet din gwamnati amma kuma yana daga cikin ayyukansa kula da taimakawa ga sauran bankuna da ke mu'amala da riba idan aiki a bankin bai halatta ba to ga mutumin da ya kai shekara ashirin da biyar yana aiki wajen yanzu yana so kafin mutuwa ta zo mata ya gyara wato zai bar aikin kuma da idan ya bari bankin za su rika ba shi fansho ya halatta ya karbi wannan fanshon kamar yadda muka faɗa haka yake a wancan satin mun faɗa insurance haramun ne duk da dai mun yi tafsiri a nan mun ce yakan iya zama maka larura domin za a rike maka wani haƙƙi a ce sai ka ka takardar inshora wannan daidai yake da ka kawo kaya a ce ba za ka wuce da kayan ka ba sai ka ba da rashawa a nan duk malamai sun yadda za ka iya ba da rashawar domin ka kubutar da kayan ka a nan ba ka baya bane bisa zaɓin ka an kwata ne daga wajen ka bisa zalunci to haka nan shi ma wannan inshora din lokacin da za ka yi kamfani ko za ka samu wasu motoci a hana ka motsi da abin da ka mallaka sai ka ka takardun inshoran don haka je ka yi domin ka iya kubutar da ka wannan zaluntar ka aka yi ba ka da laifi a ciki ba kada a ce wani an je ya buɗe kamfani ya yi inshora a ce ya yi haram yana cikin wani yanayin da ba yadda zai yi sai ya yi wannan kin to haka nan aiki a gurin da za a taimaka wa riba ko a ɗaure wa riba da gindi da hada-hadar riba in shi ma mun taɓa yin bayani a nan duk aikin da yake da alaka da riba kai tsaye da yana da alaka da riba kai tsaye ba da bashi da riba din da biyan bashin da waye da waye wannan haramun ne kuma shi ne fatawa da malaman sunna suka suka ittifaki a kanta a duk fatawoyin lijinar da'ima akan wannan suka yi ta cewa irin wannan aikin bai halatta ba mutumin da ka ga yana neman wannan aikin ba su shawara ya nemi wani idan ya kasance ya gane ya bari to shi kenan batun kuma ya ta karɓar fansho ko gratuity ko wani abu wannan kuma ai kamar an gudu ba a tsira ba ne saboda haka tun da ya bari fa in tumtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun kada kuma ka ce za ka ci gaba da karɓar wani abu ko da shekara nawa kai Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka tuba ka bari babu babu bukatar karbuwan nan Allah ya madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu dangantakar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in